Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau Asabar 14 ga watan Maris shekarar 2020. A cikin shirin namu ne za a ji cewa a Najeriya an kammala bikin kamun kifi da nuna al'adu na argungun karo na 60. Muna tafa da ƙarin bayanin waɗanda suka yi nasara. sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba yake gabatarwa. Bayan nan muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ne. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce turai ta maye gurbin china ta zama sabon cibiyar coronavirus babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta who ta dros adnamo ghebreyesus ya faɗa a jiya jiya um, juma'a a geneva cewa mutane na kamuwa da cutar a turai fiye da ƙasar china inda cutar ta fi tsananin yaduwa ƙasar italiya ta faɗa a jiya yawan mutane da suka kamu da cutar sun haura 2,500 tsakanin sa'o'i 24 lamarin da ya kai adadin mutanen da suka kamu da cutar zuwa 17,660 waɗanda suka mutu sakamakon cutar a italiya kuwa sun kai 1,266 sababbin kamuwa da cutar da mace-macen ya karu a cikin gaggawa a jiya juma'a a kasashen spain da jamus yayin da shugaban amurka donald trump kuma ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar a halin da ake ji kuma shugaban na amurkan da ya ayyana wato wannan dokar ta ɓaci a ƙasar ya ce hakan dai zai bude wani hanyar taimako da gwamnatin tarayya za ta taimaka wa jihohi da birane domin yakar cutar coronavirus. virus ya ce za mu yi galaba a wannan barazana in ji trump yayin da yake jawabi a taron manema labarai da ake nunawa kai tsaye ta talabijin a jiya juma'a a fadar white house trump da ya ayyana dokokin ta ɓaci a baya sau biyar ya huskanci matsin lamba a cikin 'yan kwanakin nan musamman daga 'yan adawa na democrat da ya ɗauki irin wannan matakin wanda gwamnoni da kuma shugabannin birane a faɗin amurka suka ayyana dokokin taɓaci kana suka soke tarukan jama'a kuma suka rufe makarantu wannan matakin da zai ba shugaban kasar dama ya sake gwamman biliyoyin daloli daga asusun tallafi na lokacin bala'i haka zalika matakin kuma zai sa kowace jiha da birane wato ko kuma gwamnatocin yankunan su sa gwamnatin tarayya ta biya kashi saba'in cikin ɗari na abin da za a kashe wurin ɗaukar ma'aikatan lafiya da gaggawa da kayan aiki da magungunan yaƙi da cutar wanda masana ilimin yaduwar cuta suka ce ya zai kai lokacin da wannan abin zai sha ƙarfin tsarin kiwon lafiyan ƙasar. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaro sun ce an kai wani sabon halin rokoki a kan wata tungar soji na haɗaka karkashin jagorancin amurka ke sansani a ƙasar iraki sai dai babu wani cikakken bayani a kan ko an samu asarar rayuka wani kanan soja na iraki ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa an harba akalla rokoki goma a kan tungar wannan harin da aka kai da rana yau asabar a kan sansanin na tungan sojin da ake kira taji wanda ba a saba gani ba na zuwa ne kwanaki kalilan bayan irin wannan harin da ya hallaka sojojin amurka guda biyu da wani ma'aikacin kiwon lafiya na kasar birtaniya yayin da wasu goma sha hudu kuma suka jikata a nan sansanin bayan halin da aka kai a nan tajin a ranar laraba amurka ta mai da martani akan manyan ma'ajin makamai guda biyar mallakan kungiyar kaitab hezbollah mai samun goyon bayan iran da ke kasar iraki ma'aikatar sojin amurka ta pentagon ta ce rokokin da aka kai hari da su akan sansanin tajin an adana su ne a cikin waɗannan ma'ajin makaman jama'an ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar mali sun ce an sake mutane biyu da aka yi garkuwa da su a burkina faso a cikin watan disamba shekarar 2018 jama'an na ofishin majalisar ɗinkin duniya sun ce an gano 'yar ƙasar kanada da mutumin nan ɗan ƙasar italiya a yankin kidal da ke arewacin mali an kuma mika su ga ma'aikatan kwantar da tarzoma na majalisar ɗinkin duniya cikin ƙoshin lafiya an gano mutanen biyu da sunaye kamar haka edith blair da kuma luka tichatu da ƙarshe indiya dai da take alfahari da ta shahara wurin nau'in motsa jiki na yoga da kuma shiga tsakani a wurare daban-daban a duniya yanzu tana zuba ido ne domin ta ga ko duniya za ta yi koyi da irin gaisuwarta ta namaste a matsayin hanyar kare kai daga kamuwa da kwayar cutar coronavirus yayin da shugabannin kasashen duniya ke yaƙi da cutar ta coronavirus. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya yau ne aka kammala bukukuwan kamun kifi da baje al'adun gargajiya karo na 60 a garin Argungu na jihar Kebbi da ke arewa maso gabashin maso yammacin kasar. An kuma bayyana waɗanda suka samu nasarar gasar. Daga Kebbi ga rahoton da wakilin Mulami da Abubakar ya aiko mana. Irin abubuwan da suka faru kenan bayan kammala bikin kamun kifi tare da bunƙasa al'adun gargajiya a garin Argungu na jihar Kebbin Najeriya duk da cewar raɗe-raɗen ƙalubalen tsaro. An da yi wannan taron lafiya tare da halartar manya-manyan baƙi daga ciki da wajen Najeriya. daga cikinsu kuwa har da shugaban majalisar dattawa na ƙasa da kuma mai martaba sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar bikin na bana dai da aka ɗauki sama da shekaru goma ba a gudanar da bikin na kamun kifi ba bisa matsalolin tsaro masu ruwa da tsaki dai a bikin da suka hada da gwamnan jihar ta da sarkin kabin argungu sun nuna matukar farin cikinsu ganin yadda aka gudanar da wannan gagarumin buki a cikin kwanciyar hankali

Sunana waki a sunana. Daga ina kake? Daga Gande, mai lokal Gamma. Na nawa ka zo? Na taho na uku. Na gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya sawo ni cikin waɗanda sun ka samu. Shi ma gwamnan jihar takebi bi Abubakar Bagudu ya ce. Ce an jarabe mu da matsalar rashin tsaro kuma hakan ya yi jallin shekaru da dama da suka gabata ba gudanar da wannan bikin ba na kamun kifi a garin na Argungu. don haka dole ne mu gode wa Allah kan hakan. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da ya halarci taron na kamun kifi a garin na Argungu ya yi tsokaci kamar haka. Wannan buki na ya kayatar kwarai da gaske kana ganin jama'a cikin kwace hankali da ma sha'a kuma ga da muke gani ga jama'a nan kusan kowane bangare na Najeriya jama'a waje su sun halarci wannan buki ba shakka buki ya kayatar kwarai da gaske. Ya excellency ya za ku inganta al'adun gargajiya musamman a jihar Sokoto da sauran irin waɗannan bukukuwa. Mu a jihar Sokoto saboda ƙara ba da kari ga sha'anin al'adunmu na gargajiya mun dawo da ma'aikata musamman inganta al'adun gargajiya a jihar Sokoto don mu kara inganta al'adunmu na gargajiya waɗanda suna da ƙayatarwa suna da sha'awa wanda ba ma son 'ya'yan masu tasowa su manta da su. Lamido Abubakar muryar Amurka daga Argungu jihar Kebbi, Najeriya. To da gaida da Lamido Abubakar da wannan rahoton. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 4 da minti 39 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da ke son jin bayanai game da mugunyar cutar murar nan ta corona da ta kidimar da duniya baki ɗaya Da kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na tambayar su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali sulemuna na masu neman bayanai kan fari da kuma ƙwarin ɗango masu cinye amfanin gona. To bari mu fara da kashi na biyu na ansar ɗimbin masu mu da ba za mu iya jera sunayensu ba waɗanda ke tambayoyi kan cutar murar nan ta corona. Idan masu tambayar na saurare ga Farfesa Balaraba Sani Garko na asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke shika Zariya da ci gaban ansar ku. Duk wanda ya ɗauki abinci misali nama ɗanye mm. ya ci nama ɗanye akwai ƙwayoyin cuta wanda suke jikin dabbobin nan wanda ko a mu ƙasashen Hausa muna yanka shanu muna yanka awaki da sauransu mm. akwai cututtuka da ake samu kamar su tapeworm ake ce musu wani irin tana ce haka mai faɗi wanda take kwanta yakan shiga tsoka ya zauna a gurin wanda in aka ce zai iya kawo ciwo a cikin dan adam mm. shi yasa ake horar mutane cewa su dafa nama ya dahu sosai luko saboda mm. haka ya zama shi ma kwayan cutan ya dahu shikenan shi ma ya zama abinci sai ya amma aka bar shi danye da ransa yana shiga ciki sai haihu shikenan sai a samu ciwo so wannan definitely eh, yana da ta'ammali kamar misali kwayoyin cuta nau'in viruses nan da ake magana kamar su hiv ko hepatitis b ita hepatitis b ma saboda halittar da Allah ya mata tana a busheshen jini ma da ya makale a jikin bango mm. tana iya yin wata shida shekara ma a gurin tana da ranta a gurin wanda to balle mutum ya dauki jini kuma ruwa gashi a cikin nama ana ci jini na dalala a haɗe mm. ai kenan kawai ta samu kafa ta shige jikin mutum sai ta zama ciwo mm. to wannan definitely ba wani shakka ba tantama Eh, ta'amuli da nama wanda bai dahu ba da ɗanye abubuwa da halittun da baka ma san su ba saboda akwai kwayoyin cutar da suna tasiri ne kawai a dabbobin nan mm. wanda in ba a dabba ba zai ma iya ta shafi dan adam ba to amma sai dan adam ya zo ya ta ci yana ci to kuma shi kowace halitta ka gani da ah, mai kawo ciwo asibiti akwai abin da ake ce mata adaptation idan aka aka ci gaba ta ci gaba da shiga jikin dan adam sai ta canza ita ma ta fara gani bari ai tana neman abincin da za ta ci ta rayu ne mm. sai kawai ta fara shiga dan adam ta fara kawo ciwo mm. to wannan yana da ta'ammali babu tantama akwai ta'ammali da danyen nama da sauransu da kuma abincin da bai dafu ba mm. yau wato professor baya ga muhimmancin dafa nama kamar yadda ka ce a guji cin danyen nama shin uh, wa'in matakai ya kamata mutum ya dauka don kauce ma kamuwa da wannan mugunyar cutar ok to ita dai wannan ah, corona kamar yadda muka magana ciwo ne watakila wanda ake transmitting ɗinsa idan mutum ya misali tari hmm. ko atishawa ko magana za ka ga ɗan tarkatsin abubuwan da suka fito daga huhu suna ɗan feshi haka da sauransu hmm. to abin da yake faruwa duk wanda yake a kusa da mutumin haka atishawa hmm. shi ma zai iya shaƙa Mm. sannan idan mutum ya atishawa muna da ɗabi'a sai mutum ya sa hannunsa ya kare atishawa kar ta bata mutane eh. to duk wannan ƙwayoyin cutar sai su fito su hau kan hannunsa mm. to idan aka yi rashin sa'a sai ya gaisa da wani mm, ko ya taɓa kofa ko ya taba wani kofi ko ya taba wani cokali ko duk abin da aka taba wannan abin zai manno a jiki wanda ya zo taba shi ma ya hau wanda ya taba shi ma ya hau sai a samu contact wataƙila ko ba wanda zai sani misali an zo tashar jirgi hmm. wannan nan abin da yake gangarowa ta kan mata takala da karfe a gefe wani za hannun shi yana gangarowa zur hmm. da sama har ƙasa sai ya shafa ciwon duk wanda ya taba kuma shi zai samu hmm. to haka ake abin nan to shi yasa aka ce idan mutum yana atishawa da tari to su ne kamata su saka wannan dan wannan tanta a wannan eh, ragar da take tare ba su da hanci ba wai kuma a tara baki kawai ba har da hanci za a rufe sannan akwai wani karfe a saman hancin a lankwasa shi saboda kar wani abu ya fito idan aka yi shawa hmm. ko idan aka yi tari sannan wanda kuma suke misali ba ba su da alamun abin nan ko wani abin nan ai kokari da duk inda ka fita ko a ɗakin ka ne ka shiga toilet ka fito ka taba kofa da hannun ka da wani abu hmm. to a wanke hannu da sabulu a samu abin da ake ce mishi sanitizer a sa ko a samu dan spirit a wanke hannu da an yi motsi a wanke hannu sannan kuma ana ganin watakila mutane za su ga a social media ana nuna cewa gaisawa da hannu ma a masabuha a bada hannu da hannu in ba dole ba a bar shi kawai a yi saboda larura ce ta kawo mm. a san addinai sun so a yi da al'ada mm. amma wannan larurar a bari in ta tafi sai a yi mm. ah, sai a koma haka din in akwai wanda suke daga suna gaisawa da kafa mm. kafa wannan <laughs> kafa da sauransu yawa eh to kaga wannan wannan abu ne mai kyau wanda zai zai kiyaye mutane daga hadarin kamuwa da wannan ciwo mm. din to professor akwai kuma masu tambayar cewa wai da gaske ne tafarnuwa na maganin miyagun cututtuka irin wannan ba a so ne a faɗa a duniyar kimiyya saboda sha'anin jari hujja wasu kawai da gaske ne ko kuma dai kawai shaci faɗi ne To eh, shi ciwo eh, Alhaji Ibrahim ciwo yadda yake ya danganta ga yanayin halittar mutum yadda Allah ya halitta shi. Koronan hmm. nan duk da cewa ta shafi mutane da yawa a duniya a afirka akwai bakake wanda suka sama kuma duk bakin da ya samu korona ba wanda ya mutu har yanzu saboda haka halittar jikin mutum tana da alaka sosai da nasaba da yanda ya abin nan ciwo hmm. misali zan ba da misali da tarin tibi. Hmm. tarin tibi tari ne wanda a iska ake daukar sa kun taro a masallaci ko a majami'a ko a makaranta ko a kasuwa hmm. sai wani mai tarin cibi ya tari duk wanda suke gurin za su shaki kwayoyin cutar tuberculosis nan amma ba kowa ne zai samu ciwon TB ba hmm. saboda akwai wanda garkuwarsa tana da karfi akwai wanda garkuwar shi ba ta da karfi to abin da nake so in yi magana a nan shine ya danganta shi ta wannan garkuwar jiki tana da alaka da halitta tukuna da Allah ya halitto mutum wannan jiki shi zama fari ko ya zama baki ko ya zama mai karfin hali ko mara karfin hali ko rago da sauransu hmm. sannan kuma tana da nasaba da irin nau'in abincin da mutum yake ci hmm. nau'in abincin da dan Afirka yake ci na farko da su ganyaye da sauransu da su wanda za ga mutumin da yake kauye hmm. ba kasafai ka ji mutumin kauye ya tashi da ciwo in na zamani da ake magana ba da wahala saboda haka wato akwai abubuwa da da suke da fa'ida matsalar da muke da shi a kasar hausa ba a zauna an bincike su a gane menene yake maganin menene ba mm. to shine matsalar amma abin da ya kamata mu shawara da muke ba mutane abubuwan cimin da muke ci na al'ada wanda mutanen kauye suke ci kar mu gudu daga gare su ai mm. yasa kwanan baya in ka lura mm. aka yi ta bada muhimmanci akan zogale zogale ba maganin komai yake ba yana taimakawa garkuwar jiki ne amma sai wani ya zo a murkaɗa zogale a ji shi a ruwa a tasha ba abin da zai rage amma mutane saboda sun raja'a ko ba shi kaɗai bane duk wani ganye da ka gani a ƙauye da wani ɗanin itace da sauransu suna da mahimmanci hmm. da taimakon da suke a jikin mutum hmm. saboda suna taimakawa garkuwar jiki ta ƙara kaifin kuzari hmm. tafarnuwa mu da a binciken likita wanda muka sani mun san tafarnuwa aka sha tana za ta iya maganin mura misali to mura kuma idan aka ce mura ba dole ya zama na cewa ko ce irin marba shi za ga ana shan shayi da citta da sauransu da suleiman tsani haka duk mura da ta wuce kima ta ta gagara to ko dai ta ci karo da garkuwar jikin mutum wanda yake ba ta da karfi mai rauni ko kuma watakila an yi wani yan dabarbaru da mutane suke ta tsammani wanda watakila kaga zato zato yana da karfi a duniya nan saboda mun san akwai makirci a duniya to ba haka ba wani abu amma dai kamar tafarnuwa da su citta da sauransu an san cewa suna rage yawan kitse a jikin mutum shi yasa an ka tafi kasashen laraba wannan girkin su gaba ɗaya tafarnuwa suke yi hmm. To, Profesa, ita zuma fa daga cikin masu tambayar sun ce shin zuma na iya taimakawa mai fama da cutar coronavirus koko duk maganin da ka gani a lajin ba duk maganin da ka gani a duniya akwai kaifin aikinsa inda yake da karkata hmm. waɗanda suke tambayan nan wanda suke su musulmi ne za su kawo hujja ta addini cewa eh. ai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce zuma tana magani na mun yadda hmm. zuma tana magani a cikin littafin sa prophetic medicine hmm. nubuwa da aka yi magana to amma kuskuren fahimtar da ake samu shine koyarwar da aka yi cewa zuma za ta yi magani in mutum ya karanta ɗibbin nubu ɗin nan a cikinsa gaba ɗaya na larabcin ko na turancin mm. ai zumar ta aka ce ka dangwala da ɗan yatsa kalata sau ɗaya sau uku sau bakwai sau eh, biyar sau bakwai mm. to wannan in ka dangwala nan gaba ɗaya bai kai karamin teaspoon ba mm. amma mutum sai ya zo ɗauki katon cokali ya cika shi ya zuba wai shi yana shayi zuma tana magani annabi ya ce tana yi ina ga wannan kuskuren fahimta ne likitoci da kasashen turawa sun ba da shawaran a samu zuma mai kyau a goga irin in mutum kone fata ta ɗaya ɗin a sa warkewarsa ta fi magungunan likita. To sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar su Hussein Abba Damban da Muhammad Musa Damban da Ali Sulemina da ke samun bayani kan farin dango da kuma ƙwarin dango masu lalata amfanin gona. Idan masu tambayar na saurare, Ga Farfesa Dauda Isha Ikara na sashen koyar da darussan noma a Jami'ar Amadu Bello ta zariya da cigaban ansar ku. nan jami'ar mu ta ma'aikatar mu ta gona jami'ar Amadu Bello da ke samar Zaria an yi aiki da yawa kan abubuwa da manomi zai iya amfani da shi a sauƙaƙe ala misali hmm. akwai wannan itacen da ake kira darbejiya ko wasu sukan kira ta dogon yaro. da turanci akan kira ta nintri hmm. yau wato kaga 'ya'yan wannan itacen da damuna za ka ga yana zubowa a ƙasa sosai da yawa ɗanyen sai ka ga ba wani abu da ake bishi sai dai kuda ya yi ta bi yana tsotsa ko yana ci haka nan. Hmm. To wannan 'ya'yan shi wannan itacen darbejiya ko dogon yaron. Hmm. Idan mutum ya ɗibe shi ɗanye haka. in manomi ya je gindi itacen ya tattara ya tattara ko ya sharo da tsuntsiya ya ɗiba ya zuba so idan ya kai gida ya daka shi a turmi da taɓarya mm. idan aka daga shi ɗin nan ya yi kamar jajjage ɗin nan mm. to sai mutum ya juye shi a cikin bokiti sai ya ɗebo ruwa ala misali kamar kashi ɗaya cikin uku wato in kamar shi yawan 'ya'yan itacen bai wuce kilogram ɗaya wato mutum sai sa ruwa kamar lita goma a cikin shi haka. Mm. To idan ya zuba ruwan nan a cikin wannan 'ya'yan itacen da ya jajjaga daka a turmi sai ya rufe bokitin ya bar shi ya tsuma ya kwana tukuna a cikin ruwan nan. Mm. To idan ya zo da safe sai ya tace wannan 'ya'yan itacen darbejiyan ko dogon yaron daga cikin ruwan to wannan ruwan da rariya hmm. to wannan ruwan da ya wuce ta rariya a ƙasa aka tare shi a cikin bokiti ko cikin wani babban kwano daro haka eh. to manomi zai iya zuba shi a cikin injin goran feshin nan da ake sabawa a baya da ake kira na sprayer hmm. to in ya ɗauke shi ya fesa a gona zai ga cewa tamkar aikin da yake yi haka ne waɗannan magungunan da ake saya da kuɗi mai tsada oh. su ma suke yi a kan shi wannan ƙwarin ɗangon. kana nufin yana da ingancin maganin da ake shigowa da shi daga ƙasar waje da tsada? sosai kuwa hmm. sosai kuwa domin wani lokacin ma za a gani aikin da zai ma shi maganin da ake saya da tsada ɗin zai zama da ɗan tangar domin shi wannan ba shi da illa ga jikin mutum ba shi da komai sai dai gaskiya yana da aiki sosai akan irin waɗannan kwarin kan kwarai da To kamar yadda na gaya maka na ce akwai wani kwarin da ba fi shekara hudu ba da aka gano shi a nan Najeriya ana kira aniwam. eh to wannan shi ma muna an muna nan muna kan bincike a kan shi da irin wannan 'ya'yan itace da sauran wasu ganyaye ma a gani domin a koda yaushe mukan so mu samun mu manoma hanyoyin sauki mm. to kuma ba da dadewa ba shi ma za mu fitar da sakamako a kai kuma cikin gwajin da muke har da shi 'ya'yan wannan ah, itacen darbejiyan wato dogon yaro a kai duka. Mm. Eh, saboda su duka-duka ba su fi shekara hudu da fito da aka gano a nan Najeriya. Mm. Shi yasa amma dai muna gab da gama wannan bincike ba da daɗewa ba shi ma ina ganin manoma za su dara in Allah da. Eh, to, uh, Profesa, kamar yadda akan yi amfani da kamar jirgi a hango faran dango da suka doshi ko wata ƙasa haka ko wani yankin ƙasa haka da sauransu. Shin yaya ake gane cewa ga inda suka dosa har a gargaɗi uh, manoma to akwai wannan ya danganci bangaren kimiyya kuma haka akwai eh, a fannin karatunmu na aikin gona akwai abin da ake cewa forecasting kamar yadda masu harsashen yanayin nan sukan yi eh. to a fannin aikin gona akwai aikin harsashen aukuwa na kwari ko na ciwo na amfanin gona da sauransu oh. to da eh, zaran damina ta faɗi wani lokaci ba ma ma jira cewa sai an ji labarin waɗannan kwari a wani guri ko an gansu sun taho oh. sau da yawa aka gudanar da wannan aikin a wurare daban-daban na harsashen aukuwar kwarin gona ko oh. harsashen aukuwar ciwo na amfanin gona ko harsashen aukuwan irin ma ciyayi waɗannan ciyawa wanda take bakuwa ko wanda take da illa sosai ga amfani so su ne muke kira ah, forecasting ko ah, incident forecasting. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin farfesa Balaraba Sani Garko da farfesa Dauda Isha Ikara duk na jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria waɗanda suka ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Hailu Helu da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe. To madalla gaida Ibrahim ka almasi Garba da, da, da amsoshin takardunku. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga nan Washington DC. Wasanni a takaice. An ɗage buga kusan dukkanin wasanni na duniya sakamakon annobar cutar coronavirus ya zuwa safiyar jiya Juma'a. 'yan kallo sun yi dakon makomar babbar gasar kwallon kafa ta premier ta ingila wacce ita ma bayan wani taron gaggawa aka bayyana jingine ta baki daya har ya zuwa hudu ga watan afrilu tuni dai da aka sami wasu manyan taurari biyu na gasar ta premier da alamun cutar da suka hada da mai horar da 'yan wasan arsenal mikel arteta da dan wasan chelsea callum hudson odoi to sai dai kuma wasu rahotanni na nuni da cewa ta ma ba za a iya ci gaba da fafata gasar ta firimiya ta bana ba sakamakon kara yaduwar cutar wanda hakan na nufin tabbatar da kungiyar liverpool da ke jagorancin teburin gasar yanzu haka a matsayin zakarun gasar na bana idan har hakan ta kasance tuni da hukumar kwallon kafar turai wato uefa ta bada sanarwar ɗage dukkan wasannin gasanninta na wannan makon da ma mako mai zuwa ciki ko har da gasar zakarun turai da ta kofin europa sakamakon cutar ta coronavirus haka ma an ɗage gudanar da taron tsara jadawalin fafatawa a mataki na gaba na gasannin na uefa da aka tsara gudanarwa a ranar 20 ga watan nan na maris tare kuma da dukkan wasannin matakin kwata final na gasar matasa ta uefa da aka sha ta bugawa a ranakun 17 da 18 ga wannan watan hukumar ta uefa ta ce za ta sanar da mataki na gaba akan wasannin da ta ɗage a nahiyar afirka ma an ɗage buga dukkan wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar ta shekara ta 2021 da aka sha ta fafatawa a wannan watan har sai yadda hali ya yi a wata sanarwa da hukumar kwallon nahiyar ta afirka wato caf ta fitar ta ce an ɗage wasanni 48 da aka tsara fafatawa tsakanin ranakun 25 da 31 ga wannan watan sakamakon fargabar ƙara yaduwar cutar ta coronavirus duk da cewa mutane kalilan ne ta shafa a nahiyar ta afirka to sai dai caf ta bayyana cewa 'yan wasa da dama da za su buga wasannin za su zo ne daga wasu kasashen nahiyar turai da asiya da cutar ta yi kamari wanda hakan kan iya sa su kara yada ta a nahiyar ta afirka tsohon dan wasan najeriya odion igalo na kan ganiyar samun zama na dindindin a kungiyar manchester united ta ingila sakamakon tauraruwarsa da ke haskawa tun zuwansa a kungiyar igalo ya koma united ne a ƙarshen rufe kasuwar cefanen 'yan wasa ta watan janairu a zaman aro to amma kwazon dan wasan ya saya masa farin jini da soyayyar jami'an kungiyar musamman kocin ta ole gunnar solskjaer manazarta lamuran wasanni na ganin a cikin wasanni takwas kacal da ya buga wa kungiyar ya nuna cewa ya mazarta kasancewa madadin dan wasan kungiyar marcus rashford da ke fama da rauni bayan da ya zura kwallaye uku a cikin wasanni uku da ya soma murtala faruk sanyin na a washington dc to madalla a gaida murtala faruk sanyin na kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce turai ta maye gurbin china ta zama sabuwar cibiyar coronavirus babban daraktan hukumar lafiya ta who tedros ghebreyesus ya faɗa a jiya juma'a a geneva cewa mutane da suka kamu da cutar suna da yawa ya fi kasar ya fi wato yana karuwa ya fi kasar china inda wannan cutar ta fi tsanani a hali da ake ji kuma shugaban amurka donald trump ya ayyana dokar ta ɓaci a ƙasar yana mai buɗe hanya da ke da ba da taimako da gwamnatin tarayya za ta yi zuwa ga jihohi da kuma birane domin yaƙi da wannan cutar ta coronavirus ya ce za mu yi galaba a wannan barazanan in ji shugaba donald trump a lokacin da yake jawabi a wani taron manema labarai da ake nunawa kai tsaye ta talabijin a jiya juma'a a fadar white house jami'an tsaro sun ce an kai wani sabon halin rokoki a kan wata tungar da sojojin haɗaka ƙarƙashin jagorancin amurka ke sansani a wurin a ƙasar iraki to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan mu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu hail da ya bada umarni da injiniyan mu na yau karl muhammad hafiz babalake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.